بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وننشيني درة من نقوم شاؤه أتكن ون للتافي ناء العبودية يو إشرند شدا يو لتنين إشرند شدا قوة الربيع الأول hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427 wanda shine yayi daidai da 24 ga watan April hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam miladiya 2006 muna nan cikin bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake yi na batun zuciya da soyayyar da ke shiga zuciya kamar yadda yake bayani a wasu gurare a littattafansa da yake maganar cewa asalin kowane motsi da faɗi tashi na ɗan adam asalinsa shine soyayya soyayya da irada su ne asalin dukkan wata haraka wani motsi wani kazar-kazar na ɗan adam duk abin da zai biyo baya na ya taimaka ma wannan soyayyar amma ita ce take tuka mutum na yayi ko ya bari so ga abin da yake so shi yake sawa ya yi fafutuka na nemansa shi yake sawa ya yi fafutuka na ya kawar da dukkan abubuwan da za su zama cikas wajen ya samu abin da yake so kamar yadda shekul islam zai yi wannan bayani ko makamancin wannan bayani a nan to shi yasa ake son ko menene mutum ya gina shi akan san Allah da manzansa idan san Allah da manzansa suka zama su ne asali ko shi ne tushe a zuciyarsa sauran abubuwa duk da zai su zai sai su gwargwadon yadda suke da karbuwa a wajen Allah ko manzansa saura ka san komai zai zama bayan san Allah da manzansa sai zama san Allah da manzansa shine asali don haka shi yake motsa shi an yuhibba lillah wa yubghida lillah ya so dan Allah ya gidan Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wannan shine cikar imani kamar yadda zai zo cikin bayanin shekul islam ibn taymiya ce akwai waɗanda suke sanya san wani abu a zuciyarsu su sa masa so soyayya ta koli fiye da yadda suke san Allah da manzansa don haka za su zama tamkar mahaukata wajen bibiyar ko neman yardar wannan abu da suke so su zama kamkar mahaukata wajen su cimma bukatar abin da suke so to idan mutum ya zama na san wani Allah ya shiga zuciyarsa har ya zama yana duk faɗi tashinsa ya zama dan wannan yake yi kuma zai iya taka komai ya wuce idan har zai kai ga wannan abin da yake so to wannan soyayya ta zama ta ibada ya zama tamkar mai bauta ma wannan abu to shi ne Ibn taymiya yake magana akan ushaqus suwar kamar yadda ya magana a baya waɗanda za su dinga san wasu abubuwa wasu hotuna wasu abin da kyan kirar jiki na mace ko na namiji waɗannan sukan kai wani mataki da sukan iya yin komai a sabili da su samu yardar abin da suke so kuma halinsu yakan zama hali irin na mai maye wanda bai san me yake faɗa ba ba zai iya tantance aikinsa kyakkyawa ba da mara kyau an samu waɗanda suke bibiyar yara ƙanana masu kyan sura masu kyan ƙira suna yawo da su suna zama da su suna fara da su wasu sukan yi haka su ce ibada suke yi akwai waɗanda suke riƙon yara ƙanana suna yawo da su suna zama da su suna kwana da su da sunan ibada suke suna cewa wannan addini ne domin wai suna roƙon waɗannan yara ne masu kyan ƙira masu kyan sifa domin su ga irin ƙudura ta ubangiji da iko na ubangiji saboda haka wannan zai ƙara musu ƙarfin imanin da yake zuciyarsu an samu irin wannan cikin sufayi shi yasa ibnu taymiya yake ta maganarsu? waɗanda suke bin ƙananan yara da hujjar cewa wai wannan abin nan yawan kallonsu zai haifar musu da sanin girman ubangiji a zuciyarsu to shine ibnu taymiya yake cewa irin waɗannan min a'zamin nasi azaban su suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama wa aqallihim thawaban su suka fi kowa karancin sakamako na kwarai ranar gobe kiyama fa inna ashiqa li suratin wanda zai rike wata sura ta yaro ko ta mace ko ta wani gunki ko ta wani shehi yana son shi fiye da yadda yake son Allah ko daidai da yadda yake son Allah da manzansa yana sadaukar da rayuwarsa da jininsa da tsokarsa da dukiyarsa da lafiyarsa da 'ya'yansa da duk abin da ya mallaka don samun yardar waɗannan abubuwa to wannan idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha in zuciyarsa ta zan ta rayu da wannan abu musta'abadan laha zuciyarsa ta zama ta bautu ga wannan abu اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد to abinda zai tattara ko zai tattara gare shi na sharri da hasara da barna abu ne da babu wanda zai iya kididdige shi sai Allah sharrin da ya wa kansa asarar da ya wa kansa fasadin da ya wa kansa Allah kaɗai ya san girman sa walau salima min fi'il al kubra ko da a ce ba zai yi fasikanci alfasha da yaran ba ko macen fa dawamu ta'alluqul qalbi biha dawamar zuciya ta rataye da wannan ya zamana tunaninsa faɗi tashinsa a kowane lokaci cikin wannan yake bila fi'li fahishatin ba tare da ma'aikata alfasha ba ashaddu dararan alaihi to wannan ya fi masa tsananin wato cutarwa mimman yaf'alu zamban thumma yatubu minhu fiye da mutumin da zai zunubi ya tuba wa yazulu atharuhu min qalbi in yayi zunubi ya tuba kuma gurbin abin ya fita daga zuciyarsa wannan shi yafi zama lafiya fiye da wancan da zai ta'allaka ko zai rataye zuciyar shi da san wani abu sawa'un mace ko namiji ko dukiya ko shugabanci ya zama na gaba ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka da wannan abu to wannan cutar wadda za ta samu za ta haifar masa ba abu ne kankani ba in ji shekul islam ibn taymiya yace wa haula yushabbahuna bis sukara waɗannan ana kwatanta su da masu maye da waɗanda suka fita daga cikin hankalinsu suna cikin maye magagin maye wal majanin aka kwatanta su da mahaukata waɗanda suka hana suka rasa suka rasa hankalinsu gaba ɗaya shi domin astukuru wato maye shine mutum ya kai wata gaya da bai san me yake yi ba shine ake cewa maye mutum ya kai wani yanayi da bai san me yake yi ba ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku fuskanci kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa ashe me maye shine wanda bai san me yake faɗa ba e, lokacin da kuka san kuka ji cewa kuna fahimtar yanzu me kuke cewa to ma'ana kun fita daga maye to dan haka dukkan wani abin da zai kai ka zuwa wannan mataki na baka san me kake faɗa ba wato yaktalitu alayka kalamuka kalamukal manzum wa tufshi bi sirrika Maktum. kamar yadda Imam Shafi'i yake ta'rifin mai maganar ka da kake yi mai tsari dalla dalla ta rikici sannan kuma asirinka da yake zuciyarka ka bayyana wanda duk ya kai ga wannan mataki ya zama ya kai ga mataki na mai magana da yake yi aka san shi da ita mai tsari ya zama baya iya yi yana magana yana sumbatu yana wasu maganganu da ba a san ina suka nufa ba sannan kuma duk asirinsa zai iya faɗa to wanda ya kai ga wannan mataki ya kai ga matakin mai maye to kaga wannan maye ne ko da ba wai an sha giya ba in aka yi wani abu ya sa mutum ya faɗa cikin wannan to ya faɗa cikin maye shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta mutanen annabi lutsu yayin da suka zo suka ga mala'iku da kyan sura sha'awarsu su ta ratsa zukatansu sai suka kamu da maye sai Allah ya sifanta su da cewa la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka lalle su suna cikin magagin mayansu suna dimuwa sai Allah ya sifanta halin da suke ciki da halin mai maye duk da cewa ba giya suka sha ba amma abin da suka gani na waɗannan mala'iku da kyan sura tasu ta sanya hankalin su ya fita daga cikin sai Allah ya sifanta yanayin da suke ciki da sifa ta mai a ranar gobe kiyama mutane saboda rudewa da rikicewa da tsananin wahala za su zama kamar masu mai wata ta sukara wa mahu bi sukara walakinna Allah shadid wato saboda haka shi maye akan iya same shi ko ta hanyar wani abu da za a sha a ji daɗi ko kuma ta hanyar wahala ta hanyar a shagiya wacce za ka mantar da kai abubuwan da kake ciki na bakin ciki da damuwarka saboda haka masu shan giya suna jin wannan daɗin ko kuma ta hanyar wata wahala da za ta sa mutum ya shiga har ya fita daga hayyacinsa to duk wannan za a kira shi maye to haka nan sha suwar kamar yadda waɗancan mutanen annabi lut Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta yanayin su da maye haka suke samun kansu to haka nan masu son shugabanci haka nan masu ainihin bala'in san dukiya sukan kai wannan mataki su zama yanayin su yanayin mai mai to wanda hankalinsa ya gushi ya samu kansa cikin wannan mataki saboda wani abin da shi ya jawo kansa ta hanyar yin abin da yake haramun to duk abin da ya yi wa ta bangaren sa shari'a ba ta ɗauke mata saboda haka in saki yayi a cikin wannan yanayi sakin yayi don haka wanda zai sha giya yayi saki sakin ya duk da cewa baya cikin hayyacinsa to amma shi ya jawo wa kansa abin da ya samu kansa a ciki na gushewar hankali kuma ta hanyar haramu. don haka shari'a ba ta ɗauke masa wannan don haka mafi mashhurin magana ta malamai shine sakinsa yayi saboda abin da ya saban masa da mayan shine wannan abin nan amma wanda tsoro razana ko kiɗimewa don farin ciki ta sa shi ya yi wani abu na kuskure ana yafe masa ba a kama shi da wannan shi ya sa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana bawan da dabbar ta ɓace a cikin tsakiyar daji ya fidda kauna ya fidda rai ya koma kawai jiran mutuwa yake su zo su ɗauke shi ya sadu da ya ya sallama daga kansa da zai yi sai ganta tsaye da abincinsa da ruwan shansa da komai saboda rikicewa dan farin ciki yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga anan yayi wani abin da yake babba ne mutumin da yake cikin hayyacinsa da hankalinsa idan ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin ya kafarta to amma saboda shi wani hali ne da ya samu kanshi a ciki ba shi ya haifar wa kansa yanayin ba to shari'a sai ta sai sai ta dauke masa manzo Allah ya ce akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki sai ya fada cikin wannan saboda haka hankalin ya fita domin fitar hankali kamar yadda muka ce ya zama na kayi magana maganar ka da kake yi tsarara tarihi shine fitar hankali to ibn taymiya yake cewa waɗannan da suke san wasu abubuwa fiye da yadda suke san Allah ana kwatanta su da masu maye da mahaukata kamar yadda ake wani yake cewa sakranu sukura hawan Wasu sukra mudamatin wa mata ifaqatu man bihi sukrani wannan wakar wani mawaki ne da ake kira bikul jinni abdussalam ibn ragaban ibn abdussalam alhimsi ana masa lakabi da bikul jinni saboda an ce saboda idanunsa koraye suke shar sai ake masa wannan lakabi da cewa bikul jinni ya rasu hijirar manzo Allah tana 235 to an jingina wannan wannan waka zuwa gare shi sakranu sukura hawa yana mai maye ne maye na zuciya mayan da soyayya ko tsananin soyayya ta haifar da shi wa sukra madamatin da kuma mayan da shan giya ko abin da zai sa maye ya haifar da shi ya sa ibnu taymiya yake cewa a yawanci dukkan wanda ananin so na wani abu zai hai zai kai shi har ya dinga zama yana mahi ya fita daga hayyacinsa to zai iya hada biyu shi yasa galibi za ka ga ai iska lokacin da za ke cikin cashewa ana hadawa da shaye-shaye sai an hada da biyun gaba daya to ne yake cewa wannan ya hada biyun ga shi tsananin abin da yake so na matar da yake so ko wanda yake so ya sa shi ya bugar da shi sannan kuma ya sha abin da zai bugar da shi har ila yau wa mata ifaqatu man bihi sakramu to wanda ya hada ba ya bi irin waɗannan yaushe kake tsammanin zai farfado babu ranar wakila haka nan wani yana cewa qalu juninta biman tahwa fa qultu lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanin al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibuhu wa inna ma yusra'u al-majnun fil hin waɗannan guda biyu a cikin littafin ibnu taymiya qa'idatun fil ya jingina su ko ya daga muhammad ibn ja'far wanda ya rubuta abin nan muhammad littafin itilalul qulub amma akwai waɗannan baituka guda biyu a cikin diwanin abu nuwan akwai su a cikin diwanin qais ibn al-mulawwih wanda aka fi sani da majnunu laila yadda yake a gurin su qalat juninta maimakon qalu a yadda yake a wajen su qalat juninta take cewa ka haukaci biman tahwa ko qalat juninta ala ra'si fa qultu laha anan ya kawo mana shi qalu juninta suka ce ka haukace liman tawa da wacce kake so wacce kake so ta sanya ka ka haukace fa qultu lahum ni kuma sai na ce musu al ishqu ay tsananin so a'zamu min babil majanin ai ya fi ma irin haukan da yake tare da mahaukata al ishqu la yastafiqu dara sahibu ai shi mai tsananin so har abada ba zai farfado ba wa inna ma yusra'u al-majnun fil hini amma ba hukaci wani lokaci yana dawowa cikin hankalinsa wani lokaci haukan ya tashi wani lokaci kuma ya lafa amma shi haukansa baya lafawa a kullun cikin sai a ruwayar su a diwanin abu nuwas ko kuma na majnun laila abinda yake cewa al-hubbu maimakon al-ishqu الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يسرأ المجنون في الحين لو تعلمين إذا غبت ما تقمي وكيف تسحر عيني لم تلونيني idan kin san irin cutar da take har mun ranar da duk baki tare da ni yaya ido na yake zama baya bacci saboda rashin ki lam talumi ni da ba za ki zarge ni ba dan kin ganni ina wannan haukan to haka soyayya ta kan maida ma'abucinta mahaukaci wa min a'zami asbab hadha al-bala' ibnu taymiya yace yana daga cikin girman mafi girman abubuwan da suke haifar da wannan bala'i har mutum ya ji ya haukace saboda wani abu da yake so na dan adam ko kuma na shugabanci ko na dukiya ya haukace abin da yake babban abin da yake jawo wannan iradul qalbi anillah ya zama zamana a zuciyarsa ba Allah to idan ya zama da zuciya ta rabu da Allah to mutum sai ya fada cikin wannan fa innal qalba domin zuciya idza zaka fama ibadatillahi wal ikhlas lahu a duk lokacin da ta ɗanɗana bautar Allah ta ɗanɗana abinda ake kira ikhlasi ga Allah lam yakun indahu shay'un qattu ahla min zalika to babu wani abinda zai zama yana da zaki yana da daɗi yana da daɗan ɗanɗano a zuciya kamar bautar Allah kamar ikhlasi a zuciya wala alazza wala amta wala atyaba babu abinda zai kai bautar Allah da ikhlasi daɗi da daɗi na moriya da daɗi na baka da daɗi na zuciya kamar wannan idan har akwai ikhlasi har akwai wato abin har akwai Allah a zuciya to rashin wannan shi zai sa dandanan mutum ya kamu da mayan san wani abin da ba Allah ba za mu ga annabi Yusuf alaihi salam da Allah ya jarrabe shi da matar da ta neme shi sannan dukkan wasu dalilai waɗanda za su taimaka abin ya yiwu waɗanda idan mutum ya fada cikin waɗanda irin abubuwa ya samu kansa a tsakiyar su da ku ya kubuta amma Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi su alaihi salam saboda ikhlasinsa na farko annabi su alaihi salam mutum ne namiji ne Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam namiji da karkata zuwa ga mace wannan ɗabi'a ce ta halitta haka Allah ya so yayi dan adam namiji da ma sauran halittu gaba daya karkata zuwa ga mace to akwai wannan tare da annabi Yusuf da zamantowar sa mutum abu na biyu ya zama saurayi ne saurayi kuma ya fi ƙarfin sha'awa sama da wanda yake dattijo ko mai shekaru da yawa sannan abu na uku ya zama kuma su zuru ne ba shi da aure bai mallaki wata kuyanga ba ballantana a ce yana da abin da zai karya masa kaifin sha'awa sannan abu na hudu ya zamana yana cikin halin bakunta a yayin da mutum yake baku ya fi ganin sakewa na yayi wani abin da inda a garinsa yake ba zai iya yi ba sauraka akwai gurba tare da shi wanda wannan ma zai iya taimakawa sannan kuma matan nan mata ce da Allah ya zuba mata matsanancin kyau sannan kuma ga ta mai mukani kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu da suke da su ya isa ya sa shi ya jawo shi ya jawo abin da ya karkato da zuciyarsa ballantana ta haɗa biyu za su bin wa jama'a ga matsayi ga kuma kyau abu nawa kenan nan? a ku dai tuna oh. a matsayi da abin da abu ɗaya ne biyar ko hudu <coughs> na farko shi namiji ne na biyu shi saurayi ne na uku shi tuzuru ne na hudu shi bako ne na biyar ita mace ce mai kyau ko mace mai matsanancin kyau da kuma abin nan sannan na biyar na shida sannan na shida kasancewar ita ɗin nan ba ta ƙi ba don ka san wani abin idan ka san wanda kake son ka yi da shi ko ka nema zai da, wanne yana kashe maka abin amma sai zama na ita mai bada kai mai bi kauya ce ga wannan zai taimaka sannan abu na bakwai ita ta nema nema ma ba kankani ba don Allah ta wa rawadat kullati huwa fi baitiha saboda ita ta ne ta neme saboda ka ga ba za ta ki ba sannan kuma ita ne ma wannan ma zai ƙara taimakawa abu nawa kenan ha bakwai ko abu na takwas a ƙarƙashin ta yake a gidan ta yake ha saboda ita ke da mulki da shi ita ke da fawa da shi tana da ikon ta matsa masa ta tilsasa masa shi a ƙarƙashin ta yake kaga wannan ma zai taimaka sannan abu na na na nawa na tara kasancewar wato kasancewar shi ɗin a gidan ana ganin shi ya shiga ya fita kamar ɗan gida babu batun a yi shakkarsa an saba ganin shi da ita sun fita an fa ganin sun shigo an ba maganar a yi shakkar dan yana tare da ita ke da man a gidan yake kamar kamar bawa ne a gidan sannan abu na na goma ya amince cewa ba za ta fallasa masa asiri ba tunda duk ta ɗauki wani mataki na farko ita ta nema tunda ita nema ba ta fallasa asirin kanta ba ba matsa mata yi ba sannan kuma duk ta ɗauki wani mataki na ta katange abin wa ghallaqat al-abwab ka duba sigar da Allah ya amfani da ita wa ba ma wa aghlaqat al-bab wa ghalla wato ta kukkulle da ƙarfi dukkan inda zaki ta da zai shigo babu wani duk tarihi kaga zuciya ta ta nutsu cewa babu wanda yake ganin wannan ma zai taimaka ko ba haka ba sannan kuma ta yi amfani abu na nauke nan na sha ɗaya sannan kuma ta yi amfani da waɗanda suke a immatul mafiri su ne mata su taimaka mata ta kawo su ta nuna musu shi ta ce gashi nan shi ne na nema a bayaki su ma su taimaka mata akan wannan sannan kuma ya kasance mijinta bai nuna wani kishi mai girma ba don me yace lokacin da da abin ya fallasa kawai cewa yusuf wa da an wasu daga gafiri da zambiki na kunti min da wasu nan ba yusuf a bar wannan abu sai kuma ki je ki nemi gafara kin yi kuskure to mijin bai nuna wani kishi ba kaga wani wani abu ne ma da sannan abu na sha uku ta masa barazana za ta tashi a kurkuku wasu ta yi amfani kuma da makamin tsoratarwa ko dai ya bi abin da take so ko ya kamu da rayuwar abin nan amma me ya kubutar da shi kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin abin da ya tsirar da shi shine islam to wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa yake cewa babban abin da zai sa wancan ya ci nasara ya zama na zuciya babu Allah domin idan akwai Allah a ciki za ta ɗanɗani ɗanɗanan ibada za ta kuma ta samu ɗanɗanan ikhlasi idan ta samu ɗanɗanan ikhlasi wannan zai kubutar da ita wal insanu la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar mutum dan adam bai bar abin da yake so haka kawai abin da yake so ya bar shi sai idan akwai wani abin da zai samu wanda yake so wato sai da canji na wani abin da yake so kuma abin da yake so din na biyu ya zama ya fi karfi don ya zama na maslahar wannan da yake kanta ita ce tafi karfi ba zai sake koma wancan ba illa bi mahbubin akhar yakunu ahabba ilayhi minhu wannan shi zai sa ya bar wancan abu da yake so ko kuma tsoro tsoro zai sa ya bar abin da yake so au khawfan min makruh ko tsoron wani abin da yake ki fal hubbul fasid inma yansarifu al qalbu anhu bil hubbi salih to kenan in mutum akwai irin wannan so so mara kyau a zuciyarsa abu biyu ne zai magance masa ya zama na ya samu wani abin da ya fi so fiye da wannan shi ne Allah kaga sai ya magance mata wancan abin da yake so kenan ko ko ya ji tsoron irin mummunan sakamakon da zai riske shi sakamakon kankame ma wannan abin da yake so waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa shi ya bar wannan abin da yake so san Allah maɗaukakin sarki da kuma tsoron abin da zai haifu gare abin da zai wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa shine au bil khawf min ad-darari abin da wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa qala ta'ala fi haqqi yusuf kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kaga ikhlasi shine ya kubutar da annabi yusuf alaihi salam فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور Allah yana kawar wa abin da zai munana masa na karkata zuwa ga wani abin da yake so wani hoto ko wata sura mai kyau mace ko namiji ko shugabanci wacce alluku biha da rataya da wannan abin waya sarifu anhu alfahsha bi ikhlasihi lillah Allah ya kawar masa da alfasha ta hanyar ikhlasin sa da yi ga Allah kunu يكون an ya zuba halawatar العبودية لله والإخلاص له bi haythu taghlubuhu nafsuhu ala ittiba'i hawaha zuciya ba za ta tsaya haka nan babu komai ba fanko dole sai wani abu ya cika ta ko dai san Allah ko kuma san wani Allah idan ka cika ta da san Allah to zai zan babu wani abu kuma da zai zama ya samu gurbin shika sai wanda yake zai kara haifar da san Allah a zuciya don haka wanda soyayyar Allah soyayyar Allah sai zuga ta cika zuciyarsa to duk abin da zai so zai so ne zai so shi ne saboda Allah domin abin da kake so imma abin da kake so li zati ko abin da kake so li gaini wanda ya kamata ka so shi li zati shine Allah da manzansa wanda zaka so shi li gairi shine ka so wani abu saboda Allah to idan akwai wannan to shikenan babu wani abin da na san zuciya da zai lafa da zai ta amma idan babu wannan a zuciya to sai san zuciya ya cika ta shi ne yace wali hada qabla an yazuqa halawatal ubudiyyati lillah saboda haka mutum yakan kasance ko zuciya takan kasance kafin ta dandani daɗin bauta ga Allah wal ikhlasi lahu kafin ta dandani ikhlasi ga Allah بحيث تغلبه نفسه hawa. اتباع هواه كيدا زوتي ينتاسا za ta yi rinjaye a kansa wajen bin son zuciya fa idza za ka fa'ama al-ikhlas lillah idan ya tsantsani abinda ake kira ikhlasi ga Allah wa qawiya fi qalbihi yayi karfi a zuciyarsa in qahara lahu hawa to san zuciyar dole ya karkata dole ya biyayya ga abinda yake na zuciya yake na ikhlasi ga abinda yake na ubudiyya ga Allah bila kabiri ilaj ba tare da ya sha wahala wajen magani ba Allah yana cewa inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صلى تنا هنا الفحشاء تنا هنا منكر ولذكر الله كما أنبتا الله تنا الله تا الله زوجة شيء كومي شيء أكبر دعاك صلى tuna Ubangiji ta hanyar sallah zai taimaka wajen ya tumfike ka daga dukkan wani abin da zai lalata mazuciya. zuciya sawa'un abin da ya shafi miyagun aƙidu ne ko abin da ya shafi miyagun ayyuka san ka ga Allah zai taimaka wajen ya ije maka waɗannan abubuwa shi yasa lokacin da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wana fa yana sata wana yana sata abinda manzo Allah ya tambaya sai yace hal yusalli yana sallah ana sallah da shi aka ce eh ana sallah yana sallah sai manzo Allah ya ce satanhahu salatuhu to sallar za ta hana shi ku sa ido matukar zai dimanci sallah din kamar yadda take so zai daina don haka hadisin da yake ta man lam tanhahu salatuhu anil basha'i wa munkar eh, lam yazdad min Allah illa bawdan wai wanda yake sallah sallah ba ta hana shi alfasha ba ta hana shi to ba abinda zai kara sai nesa ga Allah wannan hadisi munkar ne hadisi ne da'ifun jiddan sanadan wa matnan amma matanin sa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah sallah tana hana wannan don haka in har za a samu sallar kuma sallar ta zama ta karɓi sunan sallah din ba wai kawai yana yin sallah a zatansa ba don wani sallah yake amma ba sallah yake saboda bai san ta ba bai san ka'idojinta ba bai san rukunanta ba bai san musahabban bai san ya kamata yi ta ba shi dai ya taso yana yin ta kamar yadda ya samu gidansu ana yi kamar yadda ya samu al'ummarsa ɗan uwansu ana suna yi to wannan ba sallah yake yi ba ko da mutane za su gan shi yana sallah ba sallah yake yi ba haka ba irin wannan sallah ake yi sallah ba shuru'a sallar da Allah ya shar'anta Allah ake magana to har idan yana yin ta to ko da an gan shi yana yin wani abu wannan sallar za ta hana shi saboda babu maganar wai ta nisantar da shi daga Allah lam yazid min Allah illa mu'tan a ba haka bane ba ne santar da shi daga Allah za ta ƙara kusantar da shi daga Allah wata rana zai daina abin da yake fa inna salata fiha daf'un li sharrin makruh sallah a cikinta akwai iji dukkan wani sharri da yake abinki wa huwa al-fahsha wal munkar da da aikin munkari wa fiha tahsilun li khairin mahmud kuma sallah tana samar da wani alkhairi da zuciya take so wa huwa zikrullah shine Allah wa min Allah da yace inna salata tanha anil fashai wal munkar sai ce wala zikrullahi akbar sallah abu biyu take haifarwa ta haifar maka da wato ta ije maka abinda da yake baka so Abinda da yake na sharri abin da yake na alfasha sannan kuma ta haifar maka da tuna Allah sai Allah ya ce wannan shi yafi girma saboda haka cikin abubuwan nan guda bi samun tuna Allah a zuciya da halarto da Allah a zuciya da sallah za ta haifar maka shi ya fi fiye da abin da za ta ishe maka na sharri domin wannan shi kadai ya isa ya magance maka waɗancan fa inna zikirallahi ibadatullah domin ambatan Allah ibadat ga Allah wa ibadatul qalbi lillahi maqsudatun bi zatiha kuma ita ibada li zatiha a karan kanta ake bukatar ta ana bukatar kai ibada saboda wannan ibada din amma ida makruhi wannan wani abu ne wanda yake kana ija makaruni ne kamar a wato tafiya kake sai kaga hanyar da kake tafiya akwai kaya a gurin sai ka tsuguna ka dauke dauke kayan ba shine maqsudin abin bane zati a'a ka samu hanyar wucewa wannan shine maqsudin ka to haka ibada ita ce maqsudin ka abinda duk zai kawo maka cikas kai kokarin kawar da shi saboda saboda ibada ibada ita ce abinda kake nufi li zati wa amma difa'u sharri anhu guje abin nan ishewar sharri daga mutum fa huwa maqsudun li ghairihi ala sabili tabai ala sabili tabai ne shi wannan bi yake yi shi yasa ibn taymiya da yake maganar mahabba yace mahabbar ita ce asali amma hatta ki ireshe ne na mahabba din domin ba za ka ki abu ba sai dan ya ci karo da abin da kake saboda ka san shi ne asali amma kire shi ne saboda haka aka ce ka so dan Allah sai aka ce ka ki dan Allah to so dan Allah din shine asali idan Allah din reshe ne domin kana kin wannan abu saboda ya ci karo da abin da yake soyayya ce ga Allah da haka soyayya ga Allah din ita ce farko ita ce asali wal qalbu khuliqa yuhibbu al haqqa wa yuridu huwa yatlubuhu asalin halitta da Allah yayi Allah yayi halitta halitta zuciya tana son gaskiya tana nufin gaskiya tana neman gaskiya falamma aradat lahu iradatu sharri yayin da irada wata wata irada wata wani nufi na sharri ya bujuro wa zuciyar talaba daf a zalika sai bukaci iji ya tura wannan abu saboda ka asalin abin da yake zuciyar shine alkhairi shine abin da zai zo daga waje dan ya lalata zuciyar shine ake bukatar kai kokarin ije masa fa innaha tufsidul qalba domin iradatu sharri manufa ta sharri tana lalata zuciya kama yafsudu zar'u bima yanbutu fihi min ad-dagali kamar yadda shuka take lalacewa ta ɓace ta mutu saboda abin da yake fitowa ya zagaye ta nan da ita na ciyayi suna kashe ta to haka nan abin da zai fito abin da na sharri a cikin zuciya yana kashe zuciyar saboda haka ne Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbida zuciyar da da najasa da datti to wannan ya tada haka nan Allah yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ta gaya wa mu'minai su su takaita ganin su kiyaye farjujjukan wannan shi ya fi tsarki gare su wato su kawar wa zukatansu wani abin da zai zama ma zukatan nasu matsala don haka dukkan abubuwan da Allah ya hana na laifuffuka ya hana ne domin samuwarsu a zuciya za su lalata zuciya ne rashin su kawar da su daga zuciya zai sa zuciya tana samun tsarkaka tana samun haɓaka ya banyarta tana yin kyau haka nan Allah yake ta aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka wanda zuciyarsa ta tsarkaka ya tsarkaka a zuci to ya rabauta wa zakara asma rabbih fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa sa'annan kuma yayi sallah haka nan Allah yana ta walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ba dan falala Allah gare ku da rahamarsa ba babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada faja'ala subhanahu ghabd al-basar Allah maɗaukacin sarki ya sanya rintsi ko takaita gani wa hizzal farji da kiyaye farji huwa aqwa tazkiyatu lin-nafs shine mafi girman tsarkaka ga zuciya wa bayyana anna tarkal fawahish min zakatil nufus kuma Allah ya bayyana cewa barin alfasha wannan yana haifar da tsarkin zuciya wa zakatun nufusi tsarkin zuciya kuma na tazammanu zawala da shuhur ya kunshi goshewar dukkan wani abin da yake sharbi min alfawahishi wa zulmi wa shirki wal kadhibi wa ghairi zalika in zuciya ta tsarkaka to waɗannan abubuwa na alfasha na zalunci na shirka na ƙarya na annabi, na annabimanci na gulma na cuta na zamba duk ba za su samu gurbi a zuciya ba rashin tsarkakar zuciya Shi ne samuwar waɗannan abubuwa ko wasu daga cikinsu a cikin da zarar sun samu su za su dinga kashe ta za su dinga kashe ta za su kai buƙatar ka kullum ka wanke zuciya kana kamar mutumin da yake da gona ne kullum buƙatar sai je yi noma ya gaggyara ta ciccire abubuwan duk da ya san za su masa masa za su ja masa matsala ga abin da ya shuka to haka nan zuciya take buƙatar kullum ka dinga ta lailayinta kana taitayinta kana kula da ita ta hanyar taskiya wannan shi zai sa ta dinga kyau ta dinga haɓaka ta dinga kyau tana haɓaka har ka ganka a wani matakin da baka tsammani amma in kai sakaci to waɗannan abubuwa kuma suna karuwa suna karuwa shi yasa laifi har kullun da zarar mutum ya yi shi bai tuba ba to sai kai hawaye saboda shi to shikenan zai zama ya yi ɗigo a cikin zuciya ka na biyu shi ma sai ya ɗigo to sai a waye gari gaba ɗaya laifin ya rufe zuciyar gaba ɗaya to sai zama alheri kuma ba inda zai shiga ya lullube babu inda kuma alheri zai shiga in alheri ah, zai zo sai abin da shine shine zuciya a kai matsayin da Allah yake kamar matsayin da Allah yake khatama Allah ala qulubihi ya zama da kamar an yi gama an gama rubutu an buga stamfiya babu wani abin da kuma zai biyo baya an rabe to sai zuciya zama an rabe ta gaba daya da abin da yake na laifi وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر وكذا وهكذا أيضا طالب المال فإن المال يستعبده ويسترقه وهؤلاء الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكيه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره, الذي حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليها بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي بها حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له وربما صار مست... مست... معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي وإذا منعه إياه سخط wa inna ma abdullahi ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa kazalika talibur ri'asati haka nan mai neman shugabanci wanda ya rasa yake nema ko wanda yake kai yake neman ya zarce ko ya maimaita duk da shi da ciki wal uluwu fil yake neman ɗaukaka matsayi a ƙasa. kasa qalbuhu raqiqul liman yu'inuhu alayhi to a hakika shi bawa ne na mutanen da suke kokarin taimaka masa akan wannan bawan su zuciyarsa tana zama baiwa ga waɗanda ko ga wanda zai taimaka masa akan ya samu wannan abin da yake walau kana fi zahir muqaddimahum muqaddamahum wal muta'a fihi ko da zahiri zaka kama shine in an taushi ne a gaba in an je gurin zama na shefu na kowa kyau gurin kwana na ke kowa kyau ta shiga ta shi tafiya kowa kyau ana yi masa jiniya a zahiri kana ga shi ne wanda ake yi wa da'a ibnu taymiya ce to amma a haƙiƙan lamari ga duk wanda ya tsaya yi tunani shine bawa su ne iyayen Shi shine bawa sai walau kana fi zahiri muqaddamahum ko da a zahiri shine a gaban shine na gaban su wal muta'a shine ake masa biyayya fa huwa fil haqiqati yarjuhum wa yakhaf amma a haqiqan lamari ga wanda duk ya tsaya tunani da idan basira zai ga cewa wannan shine yake fata yake nema a wajen yake kuma tsoron su ta raba musu kuɗi ta raba kuɗi ta ba su ka duba abin da yake faruwa ba raba kudin ake yi ba ba mukama ake ba ruwa ba saboda duk wanda aka san zai taimaka sai a ba shi kudi shi wannan shi zai bayar sannan an san yana son mukami sai a ba shi mukami an nada shi kaza an nada shi kaza wa ya afu an bayi tarihu da abinda suka yi na laifi sai ya kau da kai ba zai kama su da laifinsu ba ta ku komai suke duk ka katubarar da suke yi ba zai yi komai akan wannan ba don tsoron sai ke kar su juya masa baya don haka bin su yake yana lallashin su da dukiya da matsayi da kau da kai wa ya'fu amma yashtarihunahu li yuti'uhu wa yu'inuhu wa yu'inuhu ya yafe wa musu game da abin da suke yi na laifuffuka don yi masa biyayya don su taimaka masa fahuwa fi zahiri ra'isun ba. a zahiri ka ga shugaba ne wanda ake wa biyayya wa fil haqiqati abdun muti'un lahu amma shi shine bawa shine kuma mai da'a to wanda ita ce haƙiƙanin rayuwar wato shi wancan da ake ganin shi kamar shi ne yake da shugabancin shi ne ake bi shi ake wa biyayya amma in aka tsaya aka dubi abu sai aka ne yake biyayya don haka zuciyarsa cike take da tsoron waɗannan da suka zagaye shi kuma yake ganin in ba da sa hannunsu ba ba zai kai labari ba don haka kwana yake da tsoronsu a zuciya fashi tashinsa fafutukarsa ya nemi yardarsu ya ƙara kusantu su wannan ita ce bautar ita ce bautar saura kaga kamar yana bi amma kuma shi ake yake bautatawa والتعقيق a haƙiƙar magana anna kilaihi ma fihi ubudiyyati lil akhar su waɗancan kwaɗayin da suke da shi a gunsu yana bautar da su a gunshi shi ma kwaɗayin da yake a gunsu yana bautar da shi a gunsu saboda haka kowa yana bauta wa kowa suna bauta mishi yana bauta musu wa ma tarikun li haqiqati ibadati Allah kuma kowannen su ya bar haƙiƙanin bautar Allah kowannen su ya sun kowa bauta wa juna yana kokarin ya samu yardar su shi ma wannan da kasar kokari yake samu yardar shi shi ma shi yana ga gwamnonin nan ministocin nan idan ba su ba shi haɗin kai ba yan majalisu in ba su ba shi haɗin kai ba to ba zai samu abin da yake so ba su ma suna ganin abin da suke so na duniya in ba su ba shi haɗin kai ba su samu ba don haka kowa yana neman yarda kowa kowa yana kwana da tsoron kowa to kaga an zauna ana bautar juna kuma an manta da bautar Allah da zarar haka ta faru to shi kenan ibnu taymiya yake cewa wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah an koma ana bautawa ana bautawa juna wa idza kana ta'awunuhuma ala al-ulu fil ardi bighayri al-haqqi idan suna son su yi taimakawa juna ne akan su samu wani shugabanci wani ɗaukaka ta duniya ba bisa gaskiya ba ba bisa gaskiya ba so suke su samu wani abu na duniya in shugabancin ne so ake a samu shugabancin da za a ci gaba da sata da wawurar dukiyar jama'a da gallaza wa jama'a da takura musu da kashe ƙasa da lalata ta da sanya zaman ɗarɗar a cikin zukatan jama'a wannan shi suke bukata su gina duniya ko da kuwa za su rushe duniyar kowa su ta su ta ginu suna taimakawa juna ne akan wannan kana bi manzilatil muta'awina al alfahisha. kamar waɗanda suke taimakawa juna ne akan aikin alfasha su taimakawa juna akan samarwa da junansu karuwai ko kuma samarwa da junansu yan luwaɗi ko sa duk abin da ka sani na laifi tamkar wannan suke taimakon juna a kansa au qat'i tariq ko suna taimakawa junansu akan fashi ko dai suna ko kamar masu taimaka a al ko kuma masu taimakawa junansu akan fashi fashi ana yi da makami ana yi kuma ba da makami ba to fa kullu wahidin min ash shaytani li hawahu allazi ista'badahu wastaraqahu duk ɗaya daga cikin mutanen nan ko kace bangarorin biyu saboda san zuciyarsa da ya mai da shi bawa ya mai da zuciyar bawa san zuciyarsa da ya mai da shi bawa saboda wannan ya zama musta'abadun lil akhar ya zama bawan ɗaya wa haka za aidan talibul bali to haka nan masu fafutukar neman kuɗi shi ma haka saura ka suranta rayuwar a nan ne za ka iya tantance wanda zuciyar shi take ubudiya ga ubangiji take tsantsa da wanda kuma zuciyarsa take ubudiya ta wani abu ta shiga ciki in ka tsaya ka kalli rayuwar abu ne wanda yake garai a fili baya bukatar dogon shari kai da kanka za ka gane sannan mutum da kansa bala illal insana ala nafsihi basira shi da kansa mai sanin me yake ciki ne saboda ka kai kai da kanka ka san a wani bangare kake cikin waɗanda zukatansu sun bautu ga Allah ne ko ko waɗanda zukatan sun bautu ga wani abu ba Allah ba sawa'un shugabanci ko kuma neman duniya ko neman dukiya fa innal mala yasta'biduhu wa yastariquhu shi ita dukiya za ta bautar da shi ta mai da shi ba da ba sai ibnu taymiya ya dawo yake cewa hadhihi al-umuru naw'ani to waɗannan abubuwa duk da ake ta rigima a ana san kaza ana san kaza shugabanci dukiya matsayi menene menene kala biyu ba sa wuce kala biyu kala na farko ma tajul abu ilai abinda bawa ke da bukata a matsayinsa na dan adam da Allah ne yi masa gini irin wanda yake da yana da bukatar ya ci yana da bukatar ya sha yana da bukatar matsuguni yana da bukatar ya yi aure da sauran ire-iren waɗannan abubuwa abinda bawa a matsayinsa na dan adam yake da bukata wannan abu na farko kenan fa ya yatlubuhu min Allah to wannan daga wa zai nema daga Allah ya nemi cinsa da shansa da matsuguninsa da abin da zai abin nan da aurensa da komai ya kasance ya neme shi daga Allah ma'ana ya neme shi daga Allah ya bi tsarin da Allah ya dora shi a kai. ya tafi akan wannan shine nema daga Allah ka bi tsarin da Allah ya dora ka a kai. kada ka karkace ka nemi waɗannan abubuwa ta hanyar da Allah ya tsara maka wa yarghabu ilayhi fi yayi kwadayin abin daga Allah fa yakunu al-malu indahu yasta'milu fi hajatihi sai dukiyar da Allah zai bashi sawa'un kaɗan ko da yawa wanda zai yi amfani da ita cikin bukatun nan nata na ci da sha da matsuguni Allah ya bashi dukiya gwargwadon yadda ya ga dama kaɗan ko da yawa sai ya yi ma dukiyar kallon matsayin kamar jaki da zai hau saboda biyan bukata ya yi mata wannan kallon kai ya ɗauke ta a matsayin wani abin da ya yadda ya yi asarar komai akan wannan dukiya ya yadda ya asarar mutuncinsa ya yadda ya asarar addininsa ya yadda ya rasa aƙidarsa domin abin da yake ba da takaici mutum ne kafin ya samu mulki yana gaba-gaba a inda duk ake suka, inda duk ake sallah salloli na hajji, na tarawihi ɗawaye duk da shi ake yi inda duk wani abu ya tashi na aikin alkhairi za ka gan shi a ciki amma da zarar ya hau wannan kujera ta mulki gaba ɗaya sai ka ga cewa tamkar a rayuwarsa ta kaf bai taɓa alaƙa da waɗannan abubuwa ba wannan ce fi komai ka kai menene ya samu har ya masa wannan canji ɗan ƙanƙanin lokaci mutum ne karatuttukan duniya a kundin sa da ɗan littafinsa yana bi amma gama ya sai suka. ya maimaita sauraron abin da ya ji amma ka tsaham sai ka ji wata rana ana rigima ya yi sama da faɗi da kuɗin jama'a a ma'aikatar da yake ko a mukamin da aka tsora sai ka yi mamaki shin wannan yana gane ya ko ku izgili ma yake wa Allah ashe duk abin da ake faɗa ɗin nan shi baya zuwa zuciyarsa amma kuma kullum ana tare da shi to wannan shi yafi komai takaici za ka samu wannan a cikin masu kuɗi za ka samu wannan a cikin 'yan boko za ka samu wannan a cikin masu neman ilimi za ka samu wannan a cikin masu karantarwa babu wani bangare na bangaren al'umma da babu wannan a ciki to irin wannan shine zai baka takaici ta rasa wani irin tasiri duniya take da ita har da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta canza sanka da Allah sanka da manzon Allah sanka da gaskiya sanka da tsoronka da ranar lahira ta canza maka shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a ji ka jiya jiya jiyan nan kana kira zuwa ga sunna ana rigima da kai akan sunna kana shiga hatsari akan sunna yau kuma a ji ka kana karya sunna din kana ruguza sunna din kana shatale ta tana yi mata kafar umulu ungulu to ai ga abin da mamaki menene ya faru aka samu irin wannan canji din cikin gaggawa yau da aka dace a ce an yi shekara da shekaru kana gamuwa da abubuwan da za su canza ta yau a kawo wannan ka ture ko ba a kawo wannan ka ture shi ba a kawo wannan ka ture har wata rana a ga ka dan fada to sai a ce ai abubuwan da yawa ai yana ma kokari ai ba ku ga a'a babu wasu abubuwa nan da nan sai ga tsundum cikin rabu ya nutse to wannan shi yafi komai tashin hankali a cikin rayuwa ta al'umma a yau shi yasa wato addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلبي على دينك وانا ما قلمان الدعاء بتي shi yasa addu'a abin nan da muke karantawa a sallah ihdinas siratal mustaqim a cikin sallolin mu da muke biyar da kuma sallolin nafilu wato ba karamar addu'a ba ke muke yi shi yasa yana da kyau ko yaushe kake yi ka halarto da zuciyarka don ka san roko kake dan yawanci kawai muna yi ne bakin mu ne yake furtawa amma zuciyar mu ba ta karanta ayar ba ma jin cewa wani magani ne babba muke nema wani rigakafi ne babba muke nema ba ma jin wannan arabu to ya kamata mu dinga samun wannan shi'urin yana da muhimmanci mu dinga jin wannan filin din arabu don lokacin da muka tsaya a sallah muka ce ihdinas siratal mustaqim musam muna neman wani rigakafi ne babba daga ubangiji ibnu taymiya yace to abinda zaka samu na dukiya wanda zai samar maka abubuwan bukatan nan naka na cinka da shanka da gurin zamanka da da da da matar da aura da abin da ka hau ka ɗauke shi a matsayin jaki a allazi yarkabu wanda zake hawa wa bisaqahu allazi yajlisu alayhi ka ɗauke shi a matsayin shimfida da kake kwanciya a kanka ka ɗauke shi da wannan matsayi Za ka je ka mutu saboda jakin gidan to ka ɗau dukiyar saboda wannan Za ka bar addini saboda jaki ka rasa jaki to ibn taymiya ce a ah, ba ba jaki ba bal bi manzilatil kanis ka dauke shi kamar shadda da kake ba hayaki ka dauka dukkan manufa fatuka da abin da ka tara din nan ka dauka kamar shadda ce kawai bukatar kace kake so ka biya akwai wanda zai shiga ban daki ya zauna dan yana jin dadin zama a gurin yana shakar iska mai dadi yana ai kawai so yake ya fito sai za ka yi mamaki irin lokacin hajji haka ko gurin taro idan wani ya shiga matsaki ya daɗe ai ta dukan kofa shi ma ba bukatar sarki akwai abin da ya sa ya daɗe ba wanda zai shiga matsaki ya ji daɗin zama a matsaki kawai ya shaddaki to ka ɗauka wannan dukiyar kamar shadda ce kamar banɗaki allazi yasri sai hajata wanda yake biyan bukatar sa a ciki min gairi an yasta'milu ba tare da ya bar wannan shadda ta ba tare da wannan ya bar wannan dukiya ta bautar da shi ba fa yakunu halu'an ya zama wanda yake mai zuciyarsa ta zama mai cika da tsoro har kullum domin wani in dukiya ta zo hannunsa sai zuciyarsa kuma ta cika da tsoro tsoro ta kowane janibi yana tsoron ya rasa dukiyar yana tsoron ya aka yana tsoron farawo yana tsoron kaza yana tsoron kaza don haka yana tso idza masahu sharru jazua san da sharri ya same shi ya kofar mato ba zai iya hakuri ba ba zai iya dangana ba duk inda ya zauna sai ya bayani wani ma har gidan rediyo zai je faɗa wannan shine jaza har gidan rediyo sai an ji sai ya je ya yi bayani ai je an kai mai hari so mai amfani ya bayani jiya ai da kare sha to tunda Allah ya baka ya tsere da kai ko ba gode Allah me yayin na zuwa sai ka faɗa ya zama in sharri ya same shi al da yawan farmato wa idza massahu alkhairu in kuma ya samu alkhairi manu a yawan ruwa to wani abu na farko kenan abu na biyu cikin duk abubuwan da ibnu taymiya yake magana din nan wanda ake fafutuka akan su har suke bautar da wasu ya faɗi na ɗaya abinda ɗan adam yake bukata na biyu kuma yake ma la yahtaju ilai ma la yahtaju abdu ilai abinda ɗan adam bai da ma sa bai da sa fa hadha la yanbaghi lahu an yu'alliqa qalbahu bi Allah ya bashi abinda zai ci ya bashi abinda zai ci ya bashi matsuguni ya bashi don haka ya gama samun dukkan bukatunsa na ɗan adam da zai rayu da su amma kuma yana bautar da zuciyarsa akan wani abin da baya da haja zuwa gare shi wannan mu'azamin masu mulki a cikin ƙasa ƙasar mu haka wani za ka ga yana da abin da zai ci har ya mutu ƴaƴansa su ci har su mutu jikokin sa amma kuma da shi duk ake yin waɗannan abubuwan na tashi na tashi da shi duk ake yin abubuwan na rashin gaskiya me yake da bukata kuma duk abin da zai bukata ya ya samu to dan menene zai bautar da zuciyarsa ga abin da ba shi da bukatar sa fa hada la yanbaghi lahu an yu'allika qalbahu bihi wannan bai dace bai rataye zuciyarsa da shi fa idza allaka qalbahu bihi sara musta'badan lahu da zarar ya zata zuciyarsa ga abin to zuciyar ta ta zama baiwa ga wannan abin wa rubbama sara mu'tamidan ala ghayri kai ya iya yiwo ma ya koma yana dogara ba ga Allah ba wannan ke fi yawa masu dogara ga akan wani Allah su suka fi yawa Bala ya tsama hu haqiqatul ibadati lillah ya zama na kwata ma a zuciyarsa babu wani abin da yake tsantsan tsantsar bauta ga Allah wa shu'batun min at-tawakkul ala ghayri ah, wala haqiqatu at-tawakkul alayhi ya zama babu tsantsan haqiqanin tawakkuli a zuciyarsa ga Allah bal fi shu'batun min al-ibadati yana da wani kaso a zuciyarsa na bauta ga wani Allah wa shu'batun min at-tawakkul ala ghayri Allah yana da kuma wani kaso na dogara a wani ga wani Allah wanda rayuwar da musulmi suka zama a cikinta kenan musamman musamman masu neman mulki su ne a ajin farko sai ko masu neman tara dukiya su ne a aji na biyu masu neman mulki yanzu na duniyar musulmi dan arne da ba a sa na duniyar musulmi shine wanda yake ganin komawa ga Allah shine hadari ga mulkinsa yake zai rike wani abu to hadari ga mulkinsa kenan zai rasa mulkinsa saboda haka in ya ji wata yar barazana ga mulkinsa sai ya ruga amerika yana neman agaji yana neman ya ga bush ko zai yi karya ya ga bush din zai yi ya ga bush to ga matsalar da yake ciki bashi bush ya taimaka daga nan ya yi tarayyar turai ya zama da wannan shine ita ce ma wato rigar da siyasa take sanye da ita a yanzu ita ce kwalliyar da siyasa take dauke da ita a yanzu babu maganar ka sa Allah a gaba maganar da ake yi yanzu ka duba 'yan hamas bayan sun kutsa cikin siyasa sun saka rigar siyasa sun shiga wani gida wanda amerika da isra'ila suka gina wa yaransu yanzu aka zo siyasa ta fitar da waɗancan ta saka 'yan hamas a gidan hasan duk wanda zai shigo gidan sharon ko gidan bush babu maganar ya yi sallah yadda yake so ya yi azumi ya yi gaskiya yadda yake babu ya shigo gidan bush sai ya saurari abin da bushe ke so kuma sai ya saurari abin da sharon ko isra'ila take bayan sun shiga aka ce to ga bukatu abu kaza abu kaza abu kaza ake so bai dace su shiga ba bai dace su shiga kamar a yadda Usama bin Laden yake faɗa bayanin sa na jiya bai dace su shiga ba wanda kuma duk wanda yake tunani ya san cewa ba yadda za a yi rigar da abin nan ne abin nan sharon ne ya sayi abin ya sayi yadin sannan aka auna su arafat daidai da tsawonsu da faɗinsu sannan kuma su bush suka ɗinka ta sannan kuma a zo a ce a sawa hamas ta yi mata daidai sai wuya sai wuya to sai zamanin zama ne suna tsaka mai wuya manyan su sun iya da su sa rigar hula ma wannan sun yadda su sa matukar daga waɗancan ɓangarori take sun yadda su sa wannan ta sa aka karkashe su suka ba da jinin su saboda su Ahmad Yasin su Abdul Aziz Rantisi su wannan naman ta sunan shi duk manya manyan su suka da suka ba da jinin su saboda wannan sai da ya zama da manyan sun sama babu su sai kanana sai aka nuna musu shiga siyasa shi zai sa waɗancan ɓangarori da ake rigima da su su ba su haɗin su zo suka shiga bayan sun shiga tsundun damin falasina suna son ba haka tunda suka tsaya zaɓe daman sun za su ci ba wani tantama daman can ba sa shiga zaɓen da sa ba su ci ba yanzu sai suka shiga sai aka to tunda kun shiga mutane suna son ku sai suka jefa mu ƙura'a ba yadda za a yi magudi ba za a yi murɗiya abin ya fi ƙarfin haka domin ƙura'ar da sha'ab ne zai kare ta ba da za a yi mata murfiya Ƙura'ar kano lokacin da aka yi zaɓe da yake mutanen kano su suka kare ƙura'ar su ba wanda ya musu murfiya haka jama'a su suka jefa ƙura'ar su suka kare ƙura'ar su don haka murfiya ba ta yiwu ba sai ga su a cikin gidan da su suka gina sai su suka ce to duk abin da suke baruwa na taimako ruwan da yake gidan an yanki wutar an yanki saboda haka ku rayu ko ku mutu aka kuma kulle su ta ko'ina dan ba a bar musu kofa a buɗe ba inda za a ce to a kafa fitilar kwai ko a ebo ruwan rijiya a shigo da shi aka kulle su a ciki kaga so ake a yi musu mutuwar a hankali a hankali to shi yasa har idan ya zamana mutum ya ta'allaka zuciyarsa ga wani abu wanda bai zama masa dole ba to babu mamaki da yana dogara ga wani ba ba har ya zamana kuma a hankali yana samun wani kaso na bautar wani Allah a zuciyarsa ya zama na akwai wani kaso na dogaro ga wani Allah a zuciyarsa wa shu'batun min at-tawakkul ala ghayrillah wa hadha min ahaqqi an-nas bi qawlihi wannan shi yafi kowa cancantar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta isa abdud dirhami bawan dirhami ya ya halaka ta isa abdud dinar bawan dinari ya halaka ta isa abdul qatifati bawan shimfida ya halaka ta isa abdul khamisati bawan tifafi ya halaka wanda mun yi bayanin wannan hadisi a baya cewa siga ce ta khabar amma ma'anarta addu'a wato Allah ya halaka shi Allah ya halaka shi wa hadha huwa abdu hadhihi al-umur wanda ya zama bawan waɗannan abubuwa duka fa innahu law talabaha min Allah da a wajen Allah ya nema fa inna Allah idza atahu iya radiya duk abinda Allah zai dauko ya bashi na waɗannan abubuwa sai ya gamsu wa idza mana'ahu iya eh, fa inna Allah idza atahu iya radiya wa idza mana'ahu aha fa innahu fa inna Allah wato wanda zai nemi waɗannan abubuwa duk da ba ba sa cikin abin da yake tilas ne ya kuma ta'allaka kal zuciyarsa da su ko da ya neme su gurin Allah in Allah ya bashi sai ya ji ya gamsu in Allah yana ce kuma ya fushi idza utu minha radu wa lam yutu minha idza hum yaskhatun in an ba su daga ciki shikenan su ji daɗi ran da kuma kana suka ga suna fushi to ko da a wajen Allah ya nema in Allah ya bashi sai ya ji daɗi in ko yana sai ya fushi da Allah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu a bisa addininsa Allah ya bamu sabati Allah ya bamu jajircewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in inda muka samu wannan yana cewa game da tsarkake son Allah an ce rabi'atul adawiyya ita tana ganin wani wani ba Allah ba shirka ne don haka ita ba ta tunanin kowa kuma ba ta son kowa ko mai matsayinsa saboda haka ita ta ce ita harshe ɗan ba ta ƙinsa a'a saboda ƙinsa ɗin zai janyo mata na ƙasa wajen soyayyarta ga Allah kuma wasu malaman sun yi ta faɗar haka kuma gashi Allah yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa to abubuwa akwai abubuwa da yawa da ake raba wa rabi'atul adawiya mata ce mai ibada da ta shahara a karni na biyu wasu ma daga cikin manyan malamai sukan je ta su zauna domin su ji wasu kalmomi na ta masu daɗi kamar irin su sufiyanu sauri rahimahullahu ta'ala sai dai duk wanda ya shahara irin wannan to akan kagi wasu abubuwa a jingina masa wanda bai faɗa ba lalle san Allah a zuciya ya zama shine asali san Allah da manzansa ya zama na ko za ka so ka gina shi ne a kan san Allah da manzansa san ƴaƴanka san matarka san dukiyarka san komai ya zama na ka gina shi ne kan san Allah da manzansa ma'ana kada ya ci karo da san Allah da manzansa zama da san Allah da manzansa shine asali sannan kana san Allah da manzansa dole ne ka ki abinda duk ya ci karo da wannan san Allah da manzon nasa in ba a samu ka ba a samu kamalar imani ba shine wa abghada lillah wa abghada lillah yake dan Allah to akwai babban maki kamar kamar shedan to a ce wai ta ce ba za abin nan ita ita ba ta kin shi ma'ana tana san shi in ba ta kin shi tana san shi kuma can an ce ta ce ba ta son kowa sai Allah a'a ya za a yi ba ce ba sa son kowa sai Allah kuma da ce ba ta kin shedan kaga wannan magana ce wacce ke dauke da tufka da walwala akwai irin waɗannan surkulle da yawa da ake jingina ma wasu bayan Allah saboda shaharar su wajen tsoron Allah da bautar Allah sai a yi ta jingina musu wasu maganganu in an ga irin waɗannan maganganu yana da kyau a tace su sannan kuma a bijira su ga doron alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in sun zama sun tafi tare da abin da ya zo alkur'ani da sunna a karɓe su kowane ne ya faɗe su in ko sun saba a bar su kowane ne ya faɗa ko da ita ɗin ya tabbata ta faɗa haka a ɗauka yana daga cikin kurakuran da ta yi ba za a yi mata biyayya akan su ba wani kuma ya ce shi ya zama duk lokacin da ya tuna Allah sai shaidan ya halarto masa da wata siffa ya ce siffar Allah ce to amma ya ce shi ya yi imani cewa Allah bai yi kama da komai ba kuma yake cewa ya kasa kawar da wannan abu daga zuciyarsa menene abin yi ai jin cewa kana fahimtar cewa duk abin da wani shedan zai bujiro maka na wata sifa na wani hoto ya ce maka ga Allah nan kana jin cewa ba Allah bane shine ka samu maganin abu saboda ka da zarar ya zo maka isti'aza nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim karanta kula uzai karanta kul huwallahu zai tafi daga zuciyar bala'in inda yake a ce in ya bujuro maka ka yadda cewa kai Allah ma kake gani kamar yadda ya tabbata kisar Abdulkadir Jilani lokacin da shaitan ya bujuro masa ya ce ni ne Allah na halatta maka kaza na haramta maka ya yi ta halatta masa haram Abdulkadir ya ce tafi ka bani guri shaitan din banza ya ce aka gani ni shaitan ne ya ce da kai Allah ne ba za ka haramta min halal ba ba za ka halatta min haram ba hitun eh, da har ta halasta ba ba Allah bane to saboda haka jin cewa wannan abin da abin nan yake bujiro maka a zuciya na wasu hotuna da wasu tsorori cewa ba Allah bane shedan ne shi kansa wani ci gaba ne kuma alama ce ta cewa akwai karfin imanin a zuciya saboda haka sai a ci gaba da karatu a ci gaba da karanta qur'ani a ci gaba da karanta addu'o'i wanne ne ya fi inganta yin azumi ranar asabar ko kuma wanda yake hani ga yin azumi ranar asabar in ma ka ɗauke shi la ta sumu yau masabti illa mafturi da alaikum hadisi ne wanda akwai rigingimu a kansa da yawa manya daga cikin magabata manya irin su abu dawud irin su imam malik irin su imam nasa'i duk suna raunana hadisi wasu daga baya suka inganta shi kamar su shek dinin albani wasu kai fatawa da shi kamar irin su siddiq hassan khan alkinnauji rahimahullah to wasu kuma sun ɗauki hadisin a matsayin ifradu sabti bi siyam kamar yadda aka hana kadaita abin nan juma'a da azumi haka aka hana ta kadaita a asabar da azumi amma idan an hada shi da wani abu ba wannan da wani azumi ba wannan ba ya halatta saboda hadisin illa yawman ba'dahu aw yawman qablahu aw yawman ba'dahu hadisin abu huraira da yake cikin sahih muslim da wanda yake cikin sahih muslim to in aka ɗauki wannan wasu ɗauki wannan suke to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta azumi ranar juma'a da ran an hada shi da ranar da take bin juma'a ita ce asaba saboda ka asabar ta shigo kamar ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya alaihi rahmatullah shi ya tafi bai da hadisin ba amma ya tafi akan fassara shi da hani ne ga kadaita asabar da azumi a cikin littafin sa ibtida usiratul mustaqim saboda ka mas'alar tana da abin nan tana da dan karfi don haka mutumin da yake zai yi azumi asabar amma haɗe da juma'a ko asabar da lahadi kada a tsananta masa saboda magabata duk sun yarda da wannan idan kuma yace a'a shi yana ga ingancin hadisin kuma yana ga istisna'in illa fi mafsirida alaihi da annabi yayi ya nuna hatta na nafila ma ba zai shiga ba shine ba da wa yawman qablahu inna ba zai shiga ba don inda akwai istisna'in da za a yi ya kamata a yi istisna'in wancan ba mafarilla ba to amma sai aka zama mafarilla kawai aka yi istisna'i kamar su Sheikh Nasiruddin Albani suna da wannan ra'ayi ga gabanin sa Siddiq Hassan Khan abin da ya tafi akan sa kenan to idan wani ya ga cewa wannan din shi zai yi aiki da shi ko ma saboda ihtiyati to ka a matsa masa ka a tsangwame shi to duk abin da yake da nusus kuma sukan bi suna da inganci ko malamai magabata sun ɗau wannan sun ɗau wannan to ba a rikici akan irin wannan to akwai wasu kuma tambayoyi da suka shafi maulidi ana cewa kaza mu ga mun gama maganar maulidi kuma a abubuwan da ake je a guri na kistoshi da wani yawanci tarkace ne tarkace ne babu wani abin da yake tatacce da wuya kaji an je gun maulidi din ana karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shama'il shama'il muhammadiyya na tirmidhi da wuya ka samu wannan za ga ɗauko wasu kistoshi kwashe-kwashe ana ta faɗa wasu abubuwan wasu abubuwan ba an ka tsaya kai tunani sai ga su kan manzo Allah din ake ba yaban ake ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya yi mana gamda kasar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in إنا أرسلناك